Ke faɗin mutuwa ka girma, ya ilashil arshibani, hankali da yawan bayani. ‘Yan uwa sun ka tambaye ni, na yi bayani na bisani. Malam gyara kan da ka ba ka rawa ba burki. Ka shi ba Allah sarki. Ai kaɗo. Ba ka rawa ba burki. Hanyar garin ku dai bi na ta ba dai rago ba. Tafi abin ka kurma maka kowa ya san ka ba ka san kowa ba. Kurma da maka. Yanzu ɗan uwa dan girman Allah. Ya dace abin da kai mun ka kaɗe na a banza ofiya ka. haba malam tun daga nan sha nake ce maka ba kararrawa ba burki amma malam ka kika masa sai da ka sana buge ka kai kana rawa ce ba ka shi ni kuma ido ne ga baki ɗaya ba ni da shi to kai in banda ka ni na san kai makaho ne ni ma da kyar na haukan kan keken na aka dora ni yanzu ban san yadda zan yi wa ban san wanda zai dora ni in koma gida ba. Sai ka zo ka kai na. Ina kai ka asibiti ba da shekaru na zan biya. yanzu ban san yadda zan yi ba haka kawai ka shushe ni kawai malam ka shushe ya ma kai ma ka ba zan ban maka yiwa na ba dan dauka na yin tafi sani makaho mai tambarar kokon da lafiya shi ya suwa tafiyar kurma da makaho in dai da arziki ta yi daidai tambarori sani makaho mai tambarori sani makaho ne ɗan gari da bako ya san shi ba din gida ba tafiyar kurma da makaho in dai da arziki ta yi daidai sani makaho mai tambarori sani makaho mai tambarori birni birni an ce birni a koda ta zama birni wahala ba za ya baka abinci ka ci baya baka ruwa ka sha ba amma birni wahala gida ba yadda kike raina lama laku alagari ya kuwa da kuwa birnin guda ma haka take gaba da birni zan mutu ba yunwa yunwa gaba ɗaya yunwa za ta kai ni eh? yunwa da Allah da ka kai ni wajen canja halife ni ko na samu sauki kamar ya haka kurin ka ganna hanya ka tare ni ka ce kai ka gurin yan sanda. Kai wata sanda ba komai ban ta abinci ba ga birni wala. To ai me laifi ake kai gurin yan sanda ka zo ba kai komai ba kai ba bara ba. A ni ban biyo layi ba ban biyo layi ba. Yunwa ne ke ji za ta kai ni ba yunwa ban ci komai ba. Kai wata yan sanda su rufe ni. A ba damuwa zan kai ka. Zan kai ka. Malam za ka tafi da ni. Ka da ni ma. Mala kar waje ya sanda. A irin ku duk mun san inda ake kai ku. Kawai ku wani baro garin ku ku wani ɗebo. A dai bakin ka da kai ni ba. Eh a ina na kai ka baki na ya ka mutu. Wallahi dan nan lokal gamman ma ba ta iya rike na hakuri aka aka kai ni federal. Matsuwa kai dahiwa gidan ma ka haifa mu je. Do. Wai da sa su ba bace. In sada ilahi al'arshi bani hankali da yawan bayani. 'yan uwa suka tambaye ni nai bayani na misali yara ba zai kamar kashe ba tun kana yaro a tsumma a faɗin mutuwa ka girma kai rashi nan mai gari da uba ka harma na'ibi wayo alama gashi ta zo kanka kai ma a ba mu na a ba mu na annabi Sanuwan Allah. mace ce ba namiji ba. Allah Sanu ko? Mace ce ashe. Eh. Ya gida. Alhamdulillah. Ya lamura. Alhamdulillah. Ya yara. Lafiya kalau. Mm, ya za a yi ki taimaka min ki rufan asiri kamar yadda Allah ya rufa miki. Eh, rufa maka asiri kamar ya kenan? Daga jin muryarki kina cikin wadata. wani irin taimako kenan kamar me kenan bani masauki ba ne ni ban san kowa ba ba wanda ya sani kuma ban da uwa ban da uba a garin ga yunwa tana nema ta kai ni to yanzu kai bawan Allah ban san ka ba hmm. na tsince ka a hanya hmm. a wannan lamari na abun tsoro ka san mutum abun tsoro ne ha kawai sai dauke kan baka masauki ki gaskiya ne kin san ke ɗaya dama aka ce shi yake ba kaga yanzu mutum ya zama abun tsoro amma abun da nake so da kai taimako ɗaya zan ma hmm. akwai inda masakai yan uwanka suke zama alhazai suka zo haka su taimaka musu to in ba damuwa zan ɗauke ka in kai ka wannan wurin mm. domin ka ci gaba da samun ila irin wannan kai waye kenan ba zawara da zaka ya yi maka ko eh. to ya maka asiri arfa an kama uwar amarya da ango Allah sarki mm. to sanu bari in rike ma sandar to ina zuwa to biyo ni ai kwana da to shikenan bari mu karasa baya mm. zo mu je to to Allah ya ƙara rufa amin amin Allah ya ƙara mu je mu je mu je yunwa na ke ji ni ma din ai ba ba da yunwa na ke ji gaba da ni ma ba kohin ne gaba da yunwa na ke ji kaga can daga mutane a tabbata gaba da gatana da kwanuka yawa to kaga can ka je idan ka je can gurin akwai anazawa Zan je maka makalanje ka ji halan gabaru ba za ka je maka ba masu zuwa maka suna zuwa gurin su raba kuɗi kudi a nan kudi in ka kana sama. to ka riga kai arziki da Allah ya sa kana cin alade ma gurin har kudin alade na cin alalla na cin alalla na cin alalla na manta fa he da dutse nake tare na cin alalla eh alade eh can zaka je zaka tarar zaka tarar ana tarar wala na gode sannu sannun ku na gode eh, na baka na gode zan ba mu talabi gurin ka na so a ce a gurin wannan dutsen in samu mata na biyu saboda can ɗin na jiya ko wani gurgu an ba shi sadakar jaka biyu na ara ina zuwa wallahi ya sa makatan nan ya kallafe ni wallahi sai na ba da kuɗin kuma ni ba sha'awar biyan bashi ne nake ba na ta halag wallahi ni da Allah zai sa ma a ce yau ga motar haramun an kawo a aje a ce haramun ce wallahi ciki zan shiga male male in shiga in kwanta ba in koma inda na fito واحد taimaka taimaka mana sadaka. Wai yau baka garin ni na shiga cikin gari. Ba fara sadakar ba? Ya ba soma ba. Har yanzu Eh har yanzu. Amma wallahi. Sai dai zuwa anjima. a yi. Ko anan kin nuna mini ke halin ki na gari ne. Tunda muka taho ba ka kin gani kar ki fasa taimako kar ki daina hmm. kar ki daina wa alaikum lafiya kalau sannu baba sannu an wani lafiya lafiya kalau lafiya kalau lafiya kalau to baba wannan ba Allah na kawo maka shi abokin oh. neman arziki oh. don haka gashi nan za ku taru ku zauna wuri ɗaya baba to ai ba haka ba tukuna kin ga dai yanzu baki nake zauna ba ko ba gaskiya ba abokin zama ai ba wani abu amma dai ni abin da ke ji masa eh. wannan ba ni kadai bane ba akwai abokanan zaman mu kuma akwai mai zuciyar akwai kuturu Eh. shi wallahi da san zaman ba zai kyau ba to ai baba dai hakuri za a yi dan na ga ba ah. inda ya kamata in kawo shi in kawo shi na ah, eh dan haka baba na ba ku lafiya kai kuma abin da nake so da kai a nan zan ke kwana ko kuma gida zan ke zuwa to a nan za ka yi kwanciyar ka idan ka ga ba za ka iya ba akwai kasuwa akwai maza akwai mata a wajen duk can suke kwana so in ka ga ba za ka iya ba ka iya tafiya can eh, an mata ma duk a can suke kana ji ko to Allah ya ce na gode Ni ba na yin kowa hasada. Ba hasada aka ce maka ba, abu ne sa kwanne zafin zuciya ne. To me ya kawo rami in an san babu shi? A shi wani akwai kusuru, ah? akwai kusuru kuma na san shi ba za ku shirya da shi ba. A'a, tuni ma za mu shirya. Ai wayo ma ya san naki. Yanzu kenan kowa zo biya kamar kuma sai mu raba da kai. Ya zama wajibinka. Allah ba zai yi ba. To, zan ga ta inda nan zai ka shan ba. Inda ka koma can za koma za ka inda ka fito. Inda ka fito dai. Kauye ku ba da kauye kake ba. To kai ka gaya mun kai ka gaya inda aka daga ka fito kai kai tsalle aka shimfiɗa birnin. Ban sani ba. A. To shi kenan. Ni ba da rabon faɗa wallahi. Birni akwai wahala. Birni ba ta gayin ma. Ɓaranin koma kauye. Makahon shaho.